tambaya ta ashirin da tara, ka ambaci matan annabi tsira da abincin Allah su tabbata a gare shi amsa ta ɗaya na na Khadija ‘yar Khuwailit Allah ya yarda da ita ta biyu na na saurata ‘yar Zam'a Allah ya yarda da ita ta uku na na Aisha ‘yar Abubakar Allah ya yarda da ita ta hudu na na Hafsatu ‘yar Umar Allah ya yarda da ita ta biyar na na Zainab ‘yar Kuzaima Allah ya yarda da ita ta shida ummu salama inda yar abu umayya Allah ya yarda da ita ta bakwai ummu habiba ramlot yar abu sufyan Allah ya yarda da ita ta takwas juwairiya yar haris Allah ya yarda da ita ta tara maimuna yar haris Allah ya yarda da ita ta goma saife yar hayi Allah ya yarda da ita ta sha ɗaya zainab yar jihash Allah ya yarda da ita